littafin uh, sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wato sifan azumin annabi sallallahu alaihi wasallam a uh, watan ramadan da na ce wannan littafin ne saboda sauƙinsa kuma ya yadu ana samun sa a ko'ina uh, kuma ana iya samun sa a yi downloading ɗinsa daga intanet da ma ban ga nuskar da take wajena ba saboda haka wadda nake da shi a waya da shi za mu yi amfani da shi zuwa insha Allah kafin gobe in samu nuskar wannan littafi littafi ne kamar da a dan karami gaba ɗaya dudu ya fi shafe ɗari da talatin da takwas ba da komai da komai daga bango har zuwa bango mawallafan littafin nan su ne mutane biyu salim ibn aid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid sun fara littafin nasu da wata 'yar mukaddima wadda za mu karanta ta sannan sai mu shiga cikin littafin gadangadan. akwai mukaddima da suka yi na bugu na farko na littafin an buga littafin na farko a shekara na uku. bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wato irin 1983 haka nan sannan aka buga littafin bugu na biyu a shekara na 1409 wajen 2009 kenan haka eh, ko 1999 na'am to za mu karanta mukaddimar su ne na farko din da suka yi domin shine ya kunshi tsarin da suka bi wajen jera littafi din sun fara ne da abin da ake kira khutbatul haja haja ita ce inna alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah na muna gode masa ونستعينه منا نيمن تيمقنسا ونستغفره منا نيمن غافرنسا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا منا نيمن ترن الله daga sharrukan kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina daga kuma na ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda zai batar da shi ومن يضلل فلا هادي له duk wanda Allah ya batar da shi ba shi da wani wanda zai shirye shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina mai bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina bayar da shaida da gaskiya cewa annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne a nan suka tsaya makubbatul haja ɗin yana ƙarawa har da karanta waɗansu ayoyi guda uku cikin Alƙur'ani mai girma ɗaya a suratul nisa ɗaya a suratul ali imran ɗaya a suratul ahzab da kowanne na farawa da wasiya cewa a ji tsoron Allah sai suka ce amma ba bayan wannan gabatarwa hamdala faya ayyuhal akh ya kai dan uwa jama'ana Allah wa iyyaka ala mahabbati wa ittiba'i sunnati nabiyyi Allah madaukakin sarki ya tara mu da kai cikin soyayyarsa da biyayya ma sunnar manzonsa سيتبين لنا ما للصوم من المنزلة والمكانة في الإسلام a wannan littafin zai bayyana a gare mu abinda azumi ke da shi na matsayi da ɗaukaka cikin musulunci wa maliman sama ibtigha'a wajhi Allah min al wal fadli wal ikram hakanan abinda duk wanda yayi azumi domin neman yardan Allah abinda zai samu na lada da falala da girmamawa duka wannan zai bayyana a wannan littafin wa anna zalika yakhtalifu ziyadatan wa naqsan bi nisbati qurbihi aw bu'dihi min sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan lada da falala da girmamawa din yana eh, bambanta ta yadda wani ya samu dori akan haka wani kuma ya samu tawaya akan haka dan gwargwadon kusancin mai yi ko nisansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum yana samun lada ne da falala da girmamawa cikin aikin da yake yi na neman yardan Allah gwargwadon yadda ya yi kusa da sunnar annabi a cikin wannan aikin ibada ɗin wadda ya fi zimtar sunnar annabi ladarsa da girmamawarsa ta fi yawa wadda koye nisa da sunnar annabi wajen aikin ibadarsa to ladarsa za ta yi karanci ya ce kama ashara ila zalika sayidu waladi adam sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shugaba na 'ya'yan annabi adam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga haka a inda yake cewa rubba sa'imin ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ما سؤزمي ديواني same su kowanne daga cikinsu ba shi da wani abu da zai amfana da shi cikin azuminsa in ban da yunwa da kishin ruwa wato waɗannan su ne wadda ba su yi azumin yadda annaba alaihi salatu wassalamu ya karantar ba suka ce lidhalika saboda wannan ne labudda min ma'rifati sifati sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam babu makawa wajibi ne a san yanayin azumin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fihi min wajibatin wa adab da abin da ya kunsa na wajibai da ladubba wa ad'iya da addu'o'i ثم تطبيق ذلك تطبيقا عمليا sannan sai a aiwatar da wannan ɗan a aikace ولما كانت معرفة zalika على وجه التفصيل متعذرة على أكثر الناس وما دي كسن kasance سنن siffan azumin annabi sallallahu Alaihi wasallam a yanayi na filla-filla abu ne mai wahala a wajen mafiya yawan mutane ra'aina annaba a kitaban sai muka ga cancantan musa wani ɗan ƙaramin littafi ma amkana gwargwadon abin da ya yi mana lijami'i ma ya ta'allaku bi sifati sofin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai kunshi dukkanin abin da yake da alaƙa da siffan azumin annabi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan a watan ramadan kaɗai لجميع المسلمين ومن أنفان المسلمين قبائنس والمؤمنين المؤمنين ما إيماني الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولن دباسا شاء قبان الله دمان زنسا شان قبان الله دمان زنسا شيني كي أبن دباسو ساكا با كوكما كي أبن دسوكا ساكا أما با تزارن دسوكا شيما كي با ولقد نظرنا في آيات الصوم سوكا شي من نظري تكيم ayoyi wanda suke magana akan azumi wa ahadithihi sahiha da hadisai ingatattu na azumi wajadna anna as-sawma naw'an sai muka samu cewa azumi iri biyu ne saumul fariida azumin farilla wa sawmut da kuma azumi na tatawwu'i fasta'anna billah sai muka nemi agajin Allah wa katabna fi sawmil fariida muka yi rubutu a azumin farilla لأن المسلم لن يتقرب إلى الله بأفضل مما افترضه عليه saboda musulmi bashi da wani abu wanda zai nemi kusanci zuwa ga Allah da shi saboda abinda Allah ya farlanta masa kama ja'a fi hadisi wali alladhi akhrajahu al-bukhari kamar yadda yazo a hadisin wali wanda Imam al-Bukhari ya fito da shi hadisin wali shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito cewa Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi kiyayya ko gaba da wani waliyi nawa to na shelanta yaki tare da shi sannan annabi Allah ya ci gaba da cewa babu wani abu wadda bawa na zai nemi kusanci zuwa gare ni da shi sama da abin da na farlanta masa sannan bayan haka ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta aikin nafila har sai na wato kusance shi sai ya zanto ya samu kusanci zuwa gare ni suka ce wa laqad istawhayna tartiba alkitabi wa tabwibahu min almarahil allati marrat biha fariidatu as-sawm man hararo tsarin littafin ne da saka masa babi babi ta matakai da azumi ya bi wajen farlanta shi sun min alwaƙi al'amali da saun sannan kuma ta yadda ake yin azumin a aikace ana za su kawo abin daki-daki tun daga lokacin da aka fara farlanta azumi har ya zanto ya zanto wajibi aka farlanta ramadan sannan kuma tun daga lokacin da ake ɗaukawa tun daga yin niyya har izuwa buɗe baki da ƙarshe suka ce fa ma fihi min sawabin wa khairin fa min Allah ta'ala duk abinda kuka gani a wannan littafin na alheri da daidai wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki wa ma wajadtum fihi min khata'in fa na wa min ash-shaytan abinda kuka samu a ciki kuma na kuskure wannan daga gare mu ne kuma waswasi ne daga shaytan wa nahnu nabra'u ila Allah minhu fi hayatina wa mamatina kuma mana kubatar da kanmu zuwa ga Allah musu duk wani abin da za a samu na kuskure sawa'un a rayuwarmu ko bayan mutuwa mana in ka samu kuskure su ba da gangan suka yi wannan kuskuren ba kar ka bi su akan kuskurensu da wannan haka ya dace duk mai rubutu ya faɗa wa nas'alullaha tawfiqa was-sadada fil qawli wal 'amal sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar da daidai cikin zance da aiki innahu sami'un mujib lallai shi mai ji ne kuma mai amsa addu'a ne wannan ita ce mukaddimar su da suka yi wadda ya nuna ga mai suke nufi da littafin kuma ga tsarin da za su tafi a kai kamar yadda muka faɗa muka shi, insha Allah minti goma za mu yi a wannan kowane safiya wajen karanta wannan sannan cikin akwai tambaya sai mu amsa tambaya a mintuna guda biyar to wannan ga mukaddimar ta ci mana minti goma haka za mu tsaya a nan za mu tashi abu na farko a littafin gobe insha Allah wanda shi ne falala na wato ainihin azumi haka mu ma za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana idan akwai wani wadda ke da tambaya to sai mu amsa a waɗannan 'yan mintuna guda biyar da suka rage ba. to in babu tambaya sai mu rufe sai mu tashi tunda mukaddimar kawai muka karanta insha Allah gobe za mu shiga magana akan falalan azumi daga Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh